Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun al'umma annabi. Sarkin waƙa na zero Hausawa. Mm, eh, sorry, haka ɗin ne da sarkin waƙa. Sarki, ko da a ce wannan abin ya faru, ka gane, wannan sirrinmu ne misali na cikin Kannywood. Bai kamata a ce ka fito ka bayyana wa social media ba. ko ba haka ba ne ba. Kamar yadda ka faɗa kawai a yi ƙoƙari a gyara amma ba wai ka fito ka nuna ma duniya ga halin da industry take ciki ba. Ni kankin kaina da kake gani na baran so abin da zai tama da kakata hankali ba. Kamar yadda ka faɗa ta iya yiwuwa wanda ya kirawo ta aikin nan ko ba haka ba ne ba? Shi ya yi mata zamba cikin aminci. Za ta iya faruwa haka ko ba haka ba ne ba? Kuma kamar yadda kake magana ka ce wasu suna bayar da kansu, wannan su suka, yi ra'ayi. Su suka yi ra'ayi. Saboda idan ba su yi ra'ayi ba, namiji baya yi wa mace dole. Sai dan misali ila ta yi kwaɗayin a saka ta a fim ɗin ne. Quite wa'insu suna biya don a saka su a fim. Suna biya. Wannan ra'ayinsu ne. Amma idan har ka yadda da Allah, ka yadda da Annabi Muhammadu Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sarki ka san cewa. idan kana da rabo a industry na rantse da tsarkin mulkin Allah ko ana muzuru ko ana shaho idan Allah ya yi kana da rabo wallahi za ka samu I'm sorry to say wallahi ban ji daɗin maganar da ka fito kai a media ba sarki ba girman ka ne, wallahi wallahi Allah ba girman ka bane ba girman ka ne, ina ƙara faɗa ba girman ka ne. ni a iya sanin da na yi maka. A iya sanin da na yi maka, na san kai babban mutum ne. Matashi ne amma kuma babban mutum ne kai. Bai kamata ka fito ka yi wannan maganganun da ka yi a social media ba. Don girman Allah, don soyayyarka da annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kar ka